isa gombe doka gwangwada kai ba ni kidan zakin maza zannan ni eh aminu memba ka wuce bangada zannan hausa basara ke ka wuce girgiza sanin gadawal kiya aminu murna mai sakada but i yana ga ashiru mani da bindawa da ta shigo taro to an tashi an gama amina ashiru sannan hausa amina ashiru da Sannan Hausa Amina Ashu. Ran buku ɗan murya ta ka da ma shago na yi waƙar ga lahiya. ashirin sardaunan malali sanni doka jimkan suna kaga ashirin mani da bindawa farin wakili zaki kazar jagar dama ya Allah ka daɗo yawan salati biliyan gun mai garin makka hasken haske na muhammadu dan shi gadon mu sannan hausa amina ashiru yawan kiran sunansa ne yasa rabu kayar da ka ba ni shi ba na san ban zama haka sannan hausa amina ashiru mai koyi da sahabu har da alaye su ka taya shi ya kuka eh, eh, sun je uhudu sun kaje badar rabi ya ce ya ba shi rahama ashiru sardunan malali sanni doka jimkan sadaka ga ashiru mani da bindawa farin wakili zaki kazar jagarda nace kukan karfe shagwagwar mayaka da kiban gori da tsakuwa Kasar can ya hau Ee, eh, eh mani eh, eh, idan ana sifin kai kuduri ba masu gardama amina ashiru sannan hausa amina ashiru hadari kake mai kashin kuɗi baban mustapha mai cikar ba.

eh mami nake wa batuna. Sardaunan malalikan. Nace a dokar daji bayan kahani ka ta alkhairi ce shi yasa ba kai mana ku sardaunan malali kaduna fardan mu gudu mu cika hannu soya manyan shi kwari ba sai masa komai sardaunan malali kaduna ga dubitin dallatin hausa kun yi biri kuma ga ku halin ka